Abba na dattawa ne. Abba na mata ne. Ya inganta rayuwar matasa wasu ma har ƙasashen waje yake fita da su domin samun abin dogaro na dindindin. Kungiyar ta sa shi abba na dattawa ne. Abba ya taimaki dattawa ɗan uwana kamar ni. Sannan abba ya taimaki ‘ya'yanmu kuma ya gina mana bici da aikace-aikace manya-manya na zamani. Ya kare mutuncin jihar Kano, ƙasarmu Najeriya a idon duniya baki ɗaya. ya taimaki matan karamar hukumar bici a harkar ilimi waɗanda suke school of nursing da kuma waɗanda suke fce da na management da waɗanda suke college of agri da kuma 'yan jami'a ya tallafa musu wajen gudanar da harkokin karatunsu ya tallafa wa mata domin dogaro da kai shi yasa na ce abba na mata ne